لعدتهن وأحكوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً أعوذ بالله don Allah duk wanda za ka kawo ta caji ka yi ta kashe layi saboda kada ana kira ana karatu kuma a kira in kina da irin wannan waya kina iya sanya ta ga dan jirgin nan haka bayan Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به wa وزاهد في الله حتى jihadi, حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka cikin wannan unguwa a cikin wannan gari a cikin wannan jiha mai albarka jihar maraɗi, jamhuriyar Nijar. tare da mayan malamanmu ko ƙarƙashin rakiya ta babanmu a sheik a doktor abubakar abdullahi giro wanda ya kuma yadda malam ya faɗa malam na kan hanyar zuwa yanzu insha Allah da kuma shi wanda ya gabatar da ni a doktor ahmad muhammad koko mai gidanmu kuma malaminmu sannan alarama na ƙasa da ƙasa honorable alaga muhammad bunza da kuma shehin malamin sheik adamu usman tamalgwai babban alaramma alaramma manya alaramma yakubu abubakar argungu da 'yan jarida da sauran uwaye mata ina masallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun yi ma Allah godiya madaukakin sarki kuma na ƙara gode masa bisa ga wani dama da ya bamu muka haɗu domin mu da da mu addinin musulunci da yake lokacin da aka bani bai da yawa don da malam ya zo insha Allah za mu ba shi dama ya ci gaba da wa'azi insha Allah yan uwa musulmi iyaye mata da yake haɗuwa irin wannan na da kin mutum da iyaye mu mata wasu abubuwa su amfane su a cikin rayuwar aure saboda haka ina son yin amfani da wannan damar in tunatar da mata wato irin haƙoƙin da suke a kansu a cikin mu'amala ta aurensu duk da yake alhamdulillah kuna ji ga malamai daban-daban suna gaya muku haƙoƙin mazajenku a kanku abu na farko duk mace musulma mai aure za ta ɗauki cewa mijin da Allah ya bata shine rabonta ma'ana miji wanda Allah ya haɗa ki da shi aka yi talatin annabi aka ɗora miki aure da shi to ki ɗauka shi ne rabon ki to shi kuma ɗan adam duk rabo na shi ya kaci rabon wani ba naka na ba sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wardri ba qasam Allah laka takun aganan nas ka yarda da rabon da Allah ya baka sai ka san mafi wadatan mutane idan ka garabonka an ka baka bai yi maka ba domin wasu mata sukan ga cewa ai mijin wanci ya hinawa mukan ai mu dai mun zo rakiyar maza mun zo rakiyar mata duniya tsaye na ni wanga miji in ba dan kaddara ba ina naka iya zama da shi to a'a ba ki san sirri da hikimar da yasa Allah ya haɗa ki da wannan mijin ba ya so dama kika auren mutum bai da kuɗi yana talaka bai da wata daraja a idon mutane amma ya haɗo ki da shi sai Allah ya haɗa arzikinku tahiya ta yi ta tahiya sai Allah ya ɗaga arzikinki mijinki sai ya zama babban mutum jama'a ana samu haka nan ko ba a samu ya so dama shi ta auren mutum ba ki ɗauka wani abu ba ne sai Allah ya mai shi wani abu nan gaba wata mata ta aure wani mutum sai ya zan tana ganin shi kamar ba kowa ba ne sai suka rabu sai daga baya Allah maɗaukakin sarki ya yi mai arziki ya yi mai arziki ya yi mai arziki arziki ya taru Allah ya ikon Allah ba ce ka inda na yi hankuri da wani da yanzu arzikin satani za a ci ne haka ba wajen neman aure akwai wata da aka zo neman aurenta sai da aka zo neman aurenta ashe yaron wani kawai almajiri na malamin islamiyya ne kawai ya zo neman auren yariyar kuma gashi marayi na mahaifin shi yaron sai o ta ɗauka cewa wani mai kuɗi ne ya zo neman yariyar su kawai sai aka ga ashe bashi bashi ba bane almajiri ne kawai malamin islamiyya ne bai da komi to shine bayan ta gano cewa wanda aida ma malami islamiyya ne bai da komi suka ce da Allah kai hakuri wallahi yaren za ta yi karatu sai ta yi karatun boko ta ƙara ta je lafal saboda ka yi hakuri magana auren na ya bayan kwana biyu an raba gadon su da aka raba gadon su sai ya zan nashi bangare da aka bashi sai ga wani kamfani ya zo yana son ya sare ya zo inda na ne ya koya sulula sai suka suka sai wurin shi wajen miliyoyi masu yawa sai uwar ta samu labarin cewa ai yaron da ya zo neman yarsu ga irin arzikin da ya same shi sai ta aika da ana tana neman shi ya dawo za a shi aure kaga in ka diba ba ta ba dauka abin da zama haka ba to shi yasa aka ce shi miji rabonka ne kuma mata su dauka cewa aure iko Allah ne akwai sirri na Allah da yawa cikin aure yanzu in zai ba ku misali ku libi Asiya matar Fir'auna da imaninta darajarta tana cikin matan manzo Allah na aljanna sallallahu alaihi wasallam Asiya amma ku ji inda Allah ya kai ta aure gidan Fir'auna jama'a kun san Fir'auna ko musulmi na ko kafiri ne to amma ita ko Asiya fa Allah madaukakin sarki ya bada misali ce, wa daraba Allahu masalan wa daraba Allahu masalan الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله مدوكاكين sarki yace wa daraballahu masalan kuma Allah ya buga wani misali lillazina kafaru ga lillazina amanu ga wasu suka yi imani imra'atu fir'aun Allah yace matar fir'auna matar fir'auna Asiya ce musulma ce ta ba da gudunmuwa ga musulunci gidan fir'auna lokacin da aka tsinto akwati da jariri ciki annabi musa na cikin cikin akwati yana yaro da aka ɗauko sai fir'auna ya ce yaro na a kai a yanke shi jama'a kun san kowa yi magana ya ce ka a yanke Allah kuma kana tunawa la taqtuluhu qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak hmm. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله ما تقول سركي يتي وقالت وقالت امرأة فرعون sai matar fir'auna ta ce duk malaman tafsiri sun yi cewa wannan asiya ce ta ce mai gida la saka tuluhu wannan yaro kada a kashe shi ƙurratu ainihin liwalaka wannan yaro na tsohon ido ne ni da kai a kalli jariri zamburin ban shawa mai gida a ce a kama shi a yanke don Allah la saka tuluhu kada ku yanke shi a sa an fa'ana yana yiwa ya amfane mu nan gaba au nattakhidahu wala da kuma rike shi matsayin dagare mu saboda mu aihu ba ko wannan shara ta fir'auna yadda ba a yanke yaron nan ba annabi Musa ya tafi gidan fir'auna ya ci abincin gidan fir'auna ya sa tuwahin gidan fir'auna ana kai shi musa ɗan fir'auna jama'a wahala a kashe shi asiya ko to wannan aka ce kenan mace gidan aure tana taka rawa da dama wurin taimaka ma addinin musulunci sannan mu mun sani mace mai kirki inda ta yi da mijinta ta yi da addagar da Allah na auren mijinta tana iya gyara shi mu mun sani so da yawa miji ka ɗauko wasu halayen da ba su da kyau mace ka gyara nai dai na san maza da yawa waɗanda mazan suna gyara su yana shaye-shaye ya sha wiwi ya sha kayan shaye daban-daban mata ta hana shi mata suna gyara miji wanda barawo mai ɗauke ɗauken kayan mutane kenan ba cewa zaki a kashe aure da wani a ba a'a ke zaki gyara abinki ya bari kenan abin da ya kamata musu ɗauka cewa aure ikon Allah ne mijinki shine rabon ki kiyo su gyara abinki da kanki ya zan tsakaninki da shi alhamdulillahi halaye sun yi kyau ɗabi'u sun gyaru komai nashi ya koma normal muna fata ubangiji Allah ya samu dace kenan abu na farko da ya kamata mata su yarda da shi shine dan miji na bai da kuɗi ko miji na an yi shi kyawun sifa ko miji na ainihin sutura mai kyau miji na bai da mota miji na bai da gida gidan haya yake wannan kada ya dame ki in dai mutum mai addini ne ki rike abinki hannu biyu ki ce Allah na gode kuma na sha faɗa mata cewa wata mace in ki aure namiji ba ki jin daɗin zama da sai Allah ya baki ɗaya grace za ki fara jin daɗi ɗayan wannan mutum so da yawa mace ka hankuri da miji ta sha wahala tare da shi ya gwada mata bone da zagi da duka da sauran abubuwa daban-daban ta yi hankuri amma wallahi ɗiyanta in suka taso da wannan mutum ɗiyanki da wannan mutum sai zo su miki goma sha shida na arziki sha shida kuma sha shida aka cewa ba sha biyar na aka ko sha shida a ce an wawa na goma sha nan na arziki goma aka cewa Allah ya ce goma aka cewa sha tara ko so da yawa mace ɗiyanta kai mata goma sha tara na arziki sha tara ko yanzu misali akwai wata mata ta sha wahala ga mijinta amma ɗin suka yi albarka ɗanta ya kai ta makka ya sai mata mota yana ba ta manyan kuɗi tana kashewa manyan kuɗi ke ba tana kashewa kuma ɗanta na amma har ko ubanai ta wahala ubanai sosai amma ta yi hankuli tana bar bar mu Allah jama'a ƙarshe daɗi ya zo ko bai zo ba to saboda ka shi yasa muna ja hankalin mata ku zan ka hankuli da mazajen ki bar cewa wallahi ni wanga miji rabuwa zan yi da shi bai da unhwani ya wahalshe ni kaza yake mini a'a tunda Allah ya haɗa ki da shi uwayen ki sun kai da sun ka ba shi gare shi aka je aka yi salatin annabi aka daura miki aure da shi don Allah ya hankuli da abinki rike abinki wasu suna faɗa irin ne ba samu ba wasu suna faɗa Allah ya bata irin wanga miji samu ba samu ba sai jama'a idan Allah ya baka kaciya ka ko baka ka gode kenan idan mutum ya gode Allah yana ƙara maku. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana cikin ƙwani ce la'in shakartum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله ما تقول كنسر كيتي وإذ تأذن ربكم ka ambata lokacin da ubangijin ku yayi sanarwa a faɗa ma duniya ga baki ɗaya la in shakartum la ku. wallahi idan kuka gode da abin da ni muku zan ƙara muku Allah ya alƙawari duk wanda Allah ya bashi abin sai Allah na gode Allah na gode mijin ga da ka bani Allah na gode maka da ka haɗa ni da shi baka barni ban da miji ba to Allah shi ya alƙawari sai ya ƙara maka baiwa akan wannan baiwa da Allah zai ƙara shi ɗaya san ko ce iri yana yi ya baka iya masu albarka yana yi ya baka lahiya yana wa mijin nan ya zan wani mutum babba arziki sai ku ba wani to saboda haka ina ba ku shawara na farko ku yadda da abin da Allah ya yi ka riƙe mijinka da kyau ka gyara mijinka ya koma miji wanda za alfahari da shi zama kuna saurayi na ko so da yawa miji ka ganin ka kyamata abu ba ka so ne Allah ya sanya alkhairi mai yawa a وأسى أن تكرهوا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله ما دوك cikin sarki yace kutiba alaikumul qitalu an wajabta yaƙi akan ku ku ta zuwa yaki Allah yace wannan ya wajibi akan ku wa asa an takrahu shay'an wa huwa kurhun lakum alhali shi abin kyama ne gare ku ba mu ba sanya zai yaki ya ɗauki makami a sare shi ya tara Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an ya so kuke kyamar wani abu ba ku so wa huwa khairul lakum ahli alheri na gare ku wa asa an tuhibbu shay'an ya so dama kuke son wani abu ku same shi wa huwa sharrul lakum alhali sharri na gare ku wallahu ya'lamu Allah shi adda sani Allah shi ke sanin abin da ke wakana da kuma abin zai faru nan gaba wa antum la ta'lamu alhali kuma ku sani ba kenan wa musulmi mai yadda da abin da Allah ya yi bangaren abin da ya shayi wato zamantakewa na aure yan uwa musulmi wannan kamar na yi shimfiɗa ne game da mace ta gyara ta rike mijinta da kyau abu na biyu ne kusa in magana a kai shin haƙoƙin da abisa kan mace na mijinta shin tana iya bashe su ko ko sai ta yi abin da gwargwadon ya samu gare ta Abinda muka ɗauka anan shine duk mace mai aure ba ta iya biyan haƙƙin mijinta ko ke ka ci sai ka bashi abinci ke ka mai sutura in ki haihu kuma ke ka ba da kuɗi a yau a so dabba a yanka ke ka wa yanke sutura ki kanki shi matsayin mijinki ɗaya na to zu da haka nan ba ki ɗaya ba da haƙƙi ne kun san da haka bai yiwuwa ko in har ya faru sai dai a ce nadiran can ba a rasa ba to ko haka nan ki ba ki ɗaya ba da haƙƙi ne kenan haƙƙin mace haƙƙin miji da abisa kan mace yawa gare su miji ba a ba da haƙƙi ne sai dai a yi mi sai dai a kwatanta abinda mutum ka iyawa duk mace ne son yarda Allah ta samu ita samu Allah shi da ita to ana son ta gudu ta iya kiyaye haƙƙoƙin mijinta akwai haƙƙoƙin suna da yawa daga da gaske daga cikinsu akwai haƙƙoƙin da'ati wal mutaba'ati fi gairi ma'asiyati Allah a wa akwai haƙƙi na ɗa'a ya ce yi ki yi ya ce ki bari ki bari amma ga abin da bai saba ma Allah ba mace ki bi mijinki amma ba wurin saban Allah ba shi jima'a idan lahi don miji yace mace ta mai wankin tuwafi sai ta yi masa ko goge min takalmi na sai ta goge masa jama'a ana yi ko ba a yi share min daki share masa kanwa ta haihu ina son ki dafa mai abinci in ba baki zama ana yi ko ba yi abubuwa daban-daban na umarni in miji yace ki ki sannan in yace bari shi ma ki bari kina son ki fita yace a'a ba a fita a zama ana hankuri ko ba ai kina faɗa da wata miji yace bari ana bari ko ba a bari to wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da aka son ta yi ga milinta ɗa'a. haqqu da'ati walmutaba'ati mutaba'ati fi ghairi ma'asiyatillah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana daga sifofin mata 'yan aljanna matan kirki matan kwarai su ne masu yin ɗa'a. Allah ta'ala yace fasalihatu fasalihatu qala قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الله مدوكاكين sarki yace fasalihatu mata nagari mata salihai mata ƴan aljanna الجنه الله تعالى يتي قانتات سوني ما صدا eh ايه ya ga ce قانتات ما لما زكتي da'a aka magana ba awa miji girman kai domin akwai wasu mata miji bai isa ya sa su yi ba bai isa ya hana su su bari ba to waɗannan ba su cikin layin mata salihai idan garin ki ji cewa miji bai isa ya sa ki yi ba bai isa ya hana ki bari ba to ki sani ba ki cikin jerin mata masu da'a ba ki cikin jerin matan da Allah maɗaukacin sarki ya kalan daraja sana daga cikin sirrin da akwai mace zama da'a da mijinta Allah zai ba ta ɗiya masu albarka yadda da abin da miji ya yi miji yanka min kici ko kina so ko baki so yace ga abin zaki ki yi in dai bai sa'a ma Allah ba to sakamako ne wannan Allah ya bashi diya masu albarka su ko diya masu albarka huwanin su su maka addu'a ko bayan ka mutu in suka yi ma addu'a Allah ya gafarta ma mu Allah yana amsa san diya masu albarka duniya za ta dinga wa uwayen su addu'a amma da yau ga yarinya Allah ya wa uwayen ta albarka wanga yaro Allah shi wa uwaye ne albarka saboda yaron dan kwarai to da'a da miji na haifar da samun ɗiya masu albarka jama'a cikin kuna akwai ba sun Allah ya ba su ɗiya masu albarka kowa na sun Allah ya ba shi ɗan ƙwarai wanda ko ina ya ce ya zama mai albarka ku ribi annabi isa alaihi salatu wassalam yana magana sai ya ce waje alani mubarakan aina ma kuntu waje alani mubarakan aina ma kuntu wa bis salati waz zakati ma dumtu hayya a ragaba kaɗan وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا النبي عيسى يكي وجعلني مباركا اينما كنت كما الله يكون نيمي البركه لك duk inda na samu kaina malamai suka ce albarka annabi isa ta kai yana warkar da wanda an ka aiwa makaho. in ce sai muka addu'a ya shahida maka sai su bu ilahi lau kana gani sana annabi isa yana yana awarkar da wanda an ka aihuwa wanda wanda a kuturu hannuwa sun kwange sun sun gugunte yayi maka addu'a su koma lahiya lau duk rashin lahiyar da aggare ka annabi isa ne maka addu'a Allah ya warkar da kai annabi isa cikin albarka ce sai da ya kai yana tayar da wanda ya mutu kana cikin kabari kwanci ka musu shekara wa shekaru zuwa addu'a ya kira sunayen Allah in ya kare ya kira sunanka sai ka yi cikin kabarin ka ka tashi albarka ce dama ita albarka ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya saka ta ga mutum za a ci unwani ko ina yace ana ci albarka ana ci unwanin shi to saboda yin da'a ga miji Allah na baki iya masu albarka ai ta miki addu'a ko ina in mai kuɗi ne yana taimaka ma addini ya taimaka ma talakawa da kuɗin da Allah ya bashi ta yi jama'a ya kamata a yi da'a ga miji ko bai kamata ba kenan ya kamata duk wanda adabi ta bin sawu da kafa idan ta yi mai da'a ta yi mai biyayya sannan daga cikinsu shine an tash'ura bi shu'urihi ta ji a jikinta ga duk abin da ka dawo mijinta haƙƙin mijinki na a kanki in ya ji daɗi ke ma ki jiya in ya yi dariya ke ma ki yi dariya in ya yi kuka ke ma ki kuka duk abin da ya same ya same ki akwai wasu mata rashin ganewa yasa in mijina cikin farin ciki su ko damuwa shiga in na cikin damuwa su ko suna farin ciki kaga sai zan ko ta ta abu shi to wannan ba ta daga cikin matan kwarai matan kwarai mai da ita ce wadda in bin ta shiga damuwa shi ne wani mutum ya bata mishi rai ita masu damu ta ce mai gida wai ni na ya same ka uwar taɓa ka mai gida wallahi ka faɗa Ko kowa taɓa ka bai kamata kuna kana kula kuna kana kula kowa ba kai ka hishi wata mutum ka hishi ka albarka sai ka bar damuwa da shi mai gaba Allah kama bar sai ki bar kwatu da hankali shi to mata kwarai kenan kuran tarihi na na Khadija radiyallahu anha ta bar ma duniya tarihi mai kyau iri ya tawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kwantar bai da hankali ne ta taimaka mishi ya ji daɗin zama da ita har ya zan Allah sai da Allah ya ne sai sannan ya aji mata biyu amma rayuwar shi gabaki ɗaya bai taba auren mata biyu lokacin khadija bai haka da kowa ba sau na na khadija radiyallahu anha ta taimaka wa manzon Allah cikin rayuwa ta kwarai da gaske shi yasa manzon Allah su dama har da abokansa na girmamawa suna kissar da aka ce lokacin da manzon Allah Sallan, mala'ika yan matse shi cikin fatikan shi ya ba shi ayoyin qur'ani da aka sauko tare da shi ya zo gida tsaro ya kama shi yana faɗin ku lullube ne ku lullube ne zammilu ne zammilu ne wato abin da ya kamata faɗa muku mata duk namijin da adda aure in ya tubo ne hankalin shi ya tashi inda wa zai na inda uwa ta zai na jama'a ku magana inda wa zai na to in ke in ke in ke zan ke baki da hankali zaki iya kawo mijin ki kwanta da hankalin shi waya za a yi sai ya rikice gaba ɗaya amma in ya zan kina da ƙoƙari kina da wayo wannan mijinki in ya ci wahala ya ce ƙorinki kina iya kwantar da hankali ne to ke aka ce masu zama domin kun gani manzan Allah sun suna ku dibi annabin Allah ne rasulullahi ne amma kun ga da ya ce ya tuho gida ina a lullube ni a lullube ni na na kai yarda Allah ta samu katon bar wata lullube shi tace ni same ka yace ni a akhafu ala nafsi ina jin tsoron rayuwata kada ya zan wurin shedani na ya to zai halaka ni tace kalla wallahi la yukhzika Allahu abada tace har abada Allah bai walakanta ka abada kana yin aiki kaza kana taimakawa gajiyayye kana tare zumunta kana yin kaza kana yin kaza na alkhairi yaya za a yi Allah ya walakanta mai aiki irin naka wallahi Allah ba zai walakanta ka maza Allah sun sun bai ta ga hankalin shi ya sa ta jina kusa da hankalin shi ke sai da ya kai wasu ruwayoyi suka ce sai ta yi mai wani abu na hikima na mata masu wayo ta ce ya tahi tsaye tahi tsaye sai ta ɗaga zanen shi da yake ɗaure da shi ta ce kana gani yadda ina gani hayar ta ɗaga ya kawo ga gwiwa ta ce kana gani yadda ina gani da ta ɗaga ya kawo ga cinya ta ce kana gani sai ce yanzu na bar gana abin gani ta ce to wallahi ba shi ɗan ba ne wannan abin na gani ba shi ɗan ba ne saboda ka na akwai hikimomi daban-daban na mata masu wayo yanzu za a kwantar da hankalin miji hankalin shi ya kwanta ya samu ya kwana amma wasu mata su ƙara hirgita miji da kansu za su ƙara gigita shi ya fi ta waje an tada hankalin shi ana bi ne ba shi ya shi gida ya zamna ita ma a jima ka an ta haifar takarda ina biyar ka ba shi na sai kaza na sai kaza sai ka bani kuɗi na na sai a kan wata za sai ka can waje an tada hankalin nan ma ya to an tada hankalin ne ni ne faru sai tamfiyon kawai sai hawan jini ya tashi Zama ba a samu haka nan ana son matan mace don mai wato suna a shi'uri bi shi'uri ha sannan na uku daga cikin wato haƙoƙin namiji a kan mace shi ne mace ta zama mace mai yin ƙoƙarin burge mata wajen kwalliya da halittar da Allah maɗaukacin sarki ya yi mata an ta zayyanu lahu da ƙadirin ba ta sai ne kwalliya gwargwada abin take iyawa so dama wasu mata sun manta da cewa lokacin da miji ya ganta a waje yana son ya aure ta akwai wasu abubuwa da ya gani suna suka shi har yadda yana son ya aure ta amma sai ya zan wasu mata su mance da wannan gabaki daya bayan ta an yi aure an to gidan aure kwalliya ta kaɗan tana bari tana yin kwalliya lokacin tana waje tana budurwa ba ya aure ba amma a fara tana shigowa gidan aure bayan wata uku in ka shigo sai ka ce isa ya ga aikin gidan sai ka ce ita ke wanke-wanke da share gida ta gidan ba isa amarya shekaran jiya ba duk kulle take ta bari ta bar shawa hoda ta bar shawa zambaki ta bar shawa kwalli ta bari kawahun sun lalace wannan ba ƙaramin haɗari na ga mata ba kwalliya sana daga cikin abubuwan take da aka jawo hankalin miji da shi ku nemi wasu mazaje saboda yare na ki ke bar kwalliya sai ya zai ɗauki hoton wata kila yar fim ce ke ne yar kano sai ya sa ga waya ke yi wata sai ga hoton wata ya sa ga ke yare na ke ko ke sani ko ke sani ba ya walakanta ki duk inda ya zan mijin kina ɗauko hoton wata can kila ma karuwa ki kila ma ta rabu da uwayenta ta shiga duniya amma mijinki ya ɗauko hotonta ya sa ga fartabul nashi wala ya wala kanta ko ki gane ko ba ki gane kenan yanzu ke ya za ki fansa kanki abin zaki shine ke ma ki kware a daka wurin kwalliya wata rana sai ki ɗauki hotonki na kwalliya da ki sai ki sa cikin waya waya tura mu sai ki tura miki ya gani sai ma alhamdulillah su gyara kanki shi yasa to dama mata suke bari na so dama mata suna bari ana ana fata su gehe sai a ɗan yana yana tira wajen wata saboda ke abubuwan da ya gani lokacin kina garka kafin a yi aure duniya da ke gamsu gaba ne da kina waje kina zuwa kina yi kwalliya ta musamman to yanzu an shigo gida ke bai abubuwan nan da yake gani gare yanzu ya bar ganin fuskar kini kyawun nan da ya gani yanzu ya bar gani shi ke nan zai ga wata da hanya ko da cikin fim kawai sai ike yi da alaƙa jama'a lahimu wana lahi ke na. mu abin da aka gaya mana dukkan da namiji ya auri mace kai wasu abubuwa da yake ne kuma idan aka waye gari ko abin da an bar shi yana da namiji hankali shi ya gaya da ya kuma wani wuri amma idan mutum kwalke mutum ta kiyaye girmanta da kwalliyarta wallahi za ka ga Ko su ilimin zana a kan kullum ki je na bibi ki bi ba huskar ki gani ki gyara ko ki gyara ba ki ribi jikin ki gani ki gyara ko ki gyara ba ki ribi tsawon ki gani ki gyara ko ki gyara ba to wannan yana da gaskiya abin da ya ta masu su kiyaye mutum ya da hakkin an yi kwalliya amma sai ga wasu in za su yi kwalliya za a na biki ne za a je biki sai ta ɗauki ƙasa a ba ta ɗauki kayan ta amma inda tana tana cikin gida ba ta iya kasar magaba cikin gida ko wanzu ya kansa ya aiki gidan ce ai ba uwar gidan barci ba ba mai gidan barci ba ya aiki ce da aka gama akwai wulakanci kowa nan mutum ya gyara kan shi wasu mata suna cewa miji abu ba da kudin sai wa'annan kayan ko ba ka da shiga ba to abin da aka so idan mutum na son ya yi daraja ya mutunci ga miji ne ya fara kashe maka da kuɗi su in ka gyara kanka sai ka samu kuɗi dama an ce kuɗi ka bada kuɗi ko an ce kuɗi na da kuɗi lokacin da ke basuwa aka je aka so miki hoda mai tsada akwai wata hoda da aka ce makamin bilicin ke so biki. akwai wata kayan shahai sa mai tsada so a biki. akwai siffa wadda ake sawa hannuwa da ƙafa so a biki. ki kashi kamar irin sefa jika hamsin ko yi kaɗan eh ki ba jika hamsin a soke kayan ki na kwalliya ɗai eh in ki siyo sai ki zo gyara ta idan ki kwalliya rana ta farko wallahi in yadda gani sai ki kai yau ina zuwa biro amma na hasa zai tsaya gida ya kallon matashi wala tun da sake yi kuma ke ƙara jan hankali shi amma idan kika waye gari kullum kina ƙara tsuwa kullum sai kika ce wala ta kanki kullum ki wala ta kanki wallahi sai da girman kewa daga miji sannan bayan haka na daga cikin haƙƙin miji akan mata ki sani cewa mijinki dole dole yana da haƙƙi na abin da ya shafi wato tsare asiri shi idan aka fi tsara asiri akwai asiri na magana akwai asiri na halittar jikin shi ke shi saboda haka idan mutum kira ka ya fi kiyaye asiri shi ki tsare mai asirin shi da ya faɗa miki akwai wasu mata za ka ga miji ya kira su ya gaya musu wasu wancan nasa in gaya miki magana ta za ka ci gaya ma kowa da jama'a don Allah don jama'a Allah akwai wayo akwai hankali miji ya sirri ga magana cikin faɗa ma kowa ki kina yaɗawa zama yayi Allah ya yi ba sannan halitta jiki da ki gani akwai abubuwan da bai kamata kike je ki faɗi ba kar ki yadda ki bari ki je ki so a cikin mijin da wajen maka ko wace mace ne wayo ta aje abin a cikin cikin sanabi da ba ta faɗa ma kowa amma kake je gidan biki shi ke daga ɗaya an baki kunu za ke sha an baki shinkafa ke ci ke fi zambu ke fi tuwon biki shi ke nan ke malci zai gara kama faɗin asiri miji wannan ba wayo ba ne mata masu wayo masu hankali suna cewa kan amma dai wannan mace gaskiya wata irin wawaya ce akwai haƙƙi na kiyaye asirin miji bayan haka kuma akwai haƙƙi na kiyaye dukiyar shi kada ki bai ayi wata zuciya ke kada ki kuma kada ki bai wasu yi kuma kada ki bari 'ya'yan su akwai wasu mata saboda rashin wayewa saboda rashin ganewa za ta ɗauki fantamun su nika wa ɗanta sai ya kaɗa ruwa ta ba da fantamun mil sai yaro ya kaɗa ruwa saboda ya yi kuka ina ganin wasu irin waɗannan mata wai saboda kada yaron sai ya kuka sai a ɗauki fantamun a baki sai ya buge ƙasa sai ikra ya samu matsala zuwa wai hasara eh kaga dukiya ce na an samu matsala yaro ya kashi wasu matan saboda yaro kashi kuka kuɗi ake baya sai ya ke a baya sai ta goma biyu sai ya ke saboda kar yaro ya kuka shin fata ana samu haka ko ba samu Mun mun sa akwai matan da aka wai saboda kar yaro ya mata kuka ta ba shi kuɗi ya yaga cellular a ɗauka a bashi ya fashe saboda kada ya yi kuka to kiyaye dukiya na daga cikin haƙƙin mace haƙƙin miji akan mace mace mai wayo ba ta bari a walaƙar dukiyar mijinta sannan bayan haka akwai haƙƙi na mu'amala ne kyau an ashirahu mu'ashara hasana mu'ashara bil ma'ruf sai zamantakewa da shi cewa da kyautawa da taimakawa da mutuntawa abin da ya kamata in gaya muku shine namiji babban abin da ya kaso duniya yana son abin ba shi alal akal miji yana son in ya shigo ya sallama ki taso mai gida sun da zuwa mai gida ka dawo lafiya ya hanya ki an fi kayan shi ki shigo da shi miji yana son in bai fita ki shi kina Allah ya kai ka lafiya Allah ya tsare ni kai Allah ya kare ka daga sharrin makoyin da bayyane Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya har sai kai kuma ka tsohon ya sun sai ki dawo miji na son haka ubangiji ta samu wata kissa wadda kun ji labarin akwai wata mata ta aure da yarta wata mata ta mai wayo ta aure da yarta yariya ta je gidan miji ba samu jin daɗin yadda yadda ke so ba kawai sai ga kana wa miji abubuwa daban daban waɗanda baya a ƙarshe ya ga ka dawo gida hukuma mamuni da gaskiya mijin nan ba na son shi ce ni diyata ce wallahi ni ma wani gaskiya ban iya zama da shi ce a da Allah ke ruwa mana a tsiri an yi auren ga lahiya lahiya ga kuma ta ce ban shi ce wallahi wannan ne gaskiya in san samu na wani ma gaskiya a bani magani in ba shi ya sha ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi wai a baka guba ka samu ciki abinci ce ce ta ce a'a to yanzu kina ganin an ka sa mai ce mutu an ka yi bincike in eh, ana ganin nuwa ce shi kina ganin ba a zuwa a kama mu ta ce ma muni jiran wallahi na gaman sun shi ta ce bari in baki wani magani amma ita guba ba ta da ƙarfi kwarai ki dinga mai ce bayan kwana talatin kullum ki sa sau guda san ba ka wani abu cikin kwalba ta ce ki sai ki dinga mai ce bayan kwana talatin ya ka mutuwa amma ni ku abin da so ki ga koli ki gyara halayen ki duk abin da kake dinga yi mai ki dinga mai ba a da biyayya duk abin da so ki mai da kyautawa ta ce to baba ita abin da kake so bayan wata guda ya mutu tana komawa gida sai ta gyara ka ta dinga mutunta shi in zai ta tarke shi in ya dawo ta karbe shi duk abin da yake so na abinci mai kyawu mu'amala mai kyau ta koma lokal ana ma ana zanne ana ma ana zanne sai da aka fara goma sha takwas kawai sai je kasuwa ya sai sarka ta zinari babba ya zo ya kawo mata sai kira ya ce wanda wallahi na gade alaka mu tayi saboda ka dai na je kasuwa na yi hukunci bari kyauta miki ga sarka zinari na sun ta mika ta ce ni wani sai mai gida ku na zo ta cikin gida ga alherin da ya mata ta fara samun alheri gare shi amma kuma ga yanzu an ce sawa kuma latin ya mutu a yi sha takwas tura nawa tura kwana nawa tura kwana sha biyu ya mutu yanzu gaban su ya fara faduwa ta fara samun fahimtar juna da shi ana nan sai an kara kwana biyu suka zan kwana ishirin sai kuma cewa tare kada kuma sa kuma suka ɗauko kaɗan ta cikin cikin abin sai da aka yi kwana 20 sai kira ta yake wance bana da ni da ke da inna ba'u innata duk za mu je maka gaba ɗin mu sauke salari na biya muna maka sai da wata ƙara ba hankalin da ya tashi sura kwana nawa ya mutu eh sura kwana goma ya mutu kuma ga za a zuwa maka za a yi ce to ina son ka bani dama in ce faɗa ba mata in faɗa ma inda ba uwarta ita umu inda ba uwarta sai ku ta kama hanya ya ba da ta ce mama to ni mama wallahi ai ba to ni to wallahi mama ke ji aljerin da ta bayan ya ce min da ni da shi da ke bana za mu je makka Hukumar kuma mu ce yin kwana goma suna ga mutuwa zai Ka ce ya kasa da hankali. abin da na baki ba komi na baki ruwa ɗaya na baki ruwa ɗaya na ruwan banza ko ba ruwan banza ka cewa ba ruwan banza ɗaya na baki dama kalaman da na faɗa miki suna magani na cikin kalaman da na faɗa miki saboda ka sai ƙara gyara alaƙa da mijinki komai suna samun gare kenan jama'a idan mutum na zama lahiyar da miki akwai abin da ba samu to amma tashin hankali da rigima da kiyo da makalamai ba su ba su da kyau zuma yana kawo alheri shi yasa aka ce bace in suna son in ta sun kanta ko in suna samun dalilin ba ban zara ba mutum tana mallakar mijinta akwai nabi da ko albashi ya kwaso sai ya ajiye mata sai gidan ta kaso saboda tana da hankali tana da wayo ya ba ta amana jama'a haka musulmi akwai da da sai ya jiri masa sai ya jarabawa tun auren ya ga tara kuɗi kuma tara kuɗi barawun ne ya kuma barawun ya gaske sai ga namiji ya tuwa yadda kuɗi cikin ɗaki kawai bai san da su ba irin sai fa jikka goma ko ishirin ko jikka talatin ko hamsin sai ya tuwa cikin ɗaki kawai bai san da su ba in ta gane su ta ɗauka ta ɓoye daga nan ya gane su an barawun ya kai aura ya jarabe ki ba su jarabawa akwai masu da aka ba kuɗi da yawa a gani suna mai so saura ko ba su mai saura jarrabawa aka ba sai a gane halinta to saboda ka abin da aka so ga mace ce ta ɗauki auren yin tsakaninta da Allah ta yi zama da shi tsakani da Allah jama'a ina fatan gane magana ba sai daga cikin haƙƙi na gaba akwai haƙƙi na tsare mai gida na yi kacci bari wani ya shigo cikin gidan wanda miji bai sun shigo kuma ke kake kai wani gida inda miji bai san ki kai wasu mata suna gan cewa ai wannan ba koyi bane idan miji na ce asa in je unguwa da ya bani dama na tafi ko ina ina iya zuwa wasu mata suna ɗaukar damar a ba su dama na zuwa gida guda amma sai sun je gida goma jama'a ya halatta a shari'a ya halatta ki nemi damar zuwa gida guda ta gida goma kaga da halitta wasu yasu da ai in ya so ko na mai yasa ya yadda mu sai dai sai ki je gidan wance ki je gidan wance ki je gidan wance kina ta yawon gidan da mutane miji duk yana kishin mata kai duk na mijin kwarai yana kishin mata shi bai son wani mutum ya ganta kenan mi ya kamata gare ki a matsayin mace ki kiyaye mutuncinki dai yanzu misali miji ke ta zuwa wani wuri sai miji abokin shi ya shi sai ya kira shi sai ya kira shi sai ce kai na gama dan wuri kaza ko kuma tare ne ka ce a'a sai ba rufe zo wuri kaza ba ke ga garin ki zama kanki shakku cikin zuciyar miji bai amince miki kenan abinda aka so miji na da haƙƙi gare ki miji na da haƙƙi a kan ki ki yi kokari kakki kai inda bai san ki sai. kuma gidan kakki bari wani mutum ya shigo gida ne wanda bai yadda ba zama kuna gane da ta kuma gane ba akwai wasu mata saboda cin amana saboda zalunci ta gawai miji baya nan ya yi balaguro wasu ya ta shigo da wani miji da ɗakin ta sai ne abinci mai ta baki ya kwanta kasa gadon miji ya sa abinci a cikin figo da mijinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kuna ga wani ba ta amana bane wasu ba suna da irin wani dabi'a tun da bai nan babu mai ganin babu wani sa'a ne kai sai ka kira wani mutum shiga gidan kin amana ya girma da duk matar ke barin wani mutum ya shigo gidan ko mai yi komai da ita ba wallahi biki ke ta amana ke ci kuma Allah ba zai kyale ki ba sannan bayan haka akwai hakki na abinci abinci wanda ki ba shi ruwa ya sha ki dafa mashi abincin da yake so ki ba shi abinci lahiya ya ci wannan hakki ne gare ki ba ki huke abincin mijinki saboda abinci ya darajar da duk wanda ya fake ma abincin kana da kima jama'a ku riba ku gani ko kalan president ko kalan president matar ka tana baka abinci zama ko ba haka ba duk wanda suke tare da kai jami'an tsaro da polisai da sojoji da sauran duk jami'an tsaro kowa in ka zo gidanka kowa sai tsaya waje inda wa za ka shiga wurin matarka ka yi ɗaki da kai ta baka abinci nan wasu mata waɗanda ba su da imani sai a sawa miji wani abu cikin abinci ya ci don a mallake shi wata kuma ana shiga da ita a kashe mijinta wata kuma ita ka yi shirinta da kanta don ta kashe shi ta yi gano shi a yi wasu daga cikin matan ya mai mugun zargi aka ce suna ɗaga da kwalba jima kun san kwalba ko a da kwalba a niƙe kwalba ta dinga sa mai cikin abinci na sau ta gani kuɗi ne suna son sai lokacin da wannan abu ya tsara cikin cikin shi in ya mutu sai samu saurin ta aura in ta kashe shi ta gada gidan shi ta gada motocin shi ta gada kuɗaɗen shi ta dinga zuwa yawon duniya ko ina sarfin abu ana zargin wasu mata ya da ya haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a an ta amana ko ba ta amana ba wata bangaren abinci domin duk wanda adda mata yana amincewa da abincin mata zama ko bai amincewa ta kawo ta saka sa abin da ciki ta kawo abin da sa abin da ciki ta kawo shayi ka sa abin da ciki ta kawo lemu hari ta sa abin da ciki sai Allah amma yanzu a ce namiji in ki kawo mai abinci sai ayi addu'a ka hanyar ci kaki ne wani abu hankalin bai kwanta ba sai ya kulhu Allah sai ya yi falak sai ya yi nasu sai ya laƙar ja'uku sai ya yi almas sai ya ja kuma rika sai ya ci abinci tsoro ya kama shi saboda akwai amana bangaren abinci kada ki yadda ki dinga barin abincin mijinki wasu abubuwa suna shiga ki yi ƙoƙari kiyaye akwai wasu mata saboda rashin wayo yan ga aiki ya suka suka suka bari na suka taimaka musu abinci in ta yi abinci sai ki ɗaukar abinci je sayi shi sannan abinci da kuwa gani yana daga cikin hanyoyin jayen mutum shi da kuma ganin ko cikin aljanna ana cin abinci na sha Allah maɗaukacin sarki ce kulu wa shirabu ko kulu wa shirabu an bima أسلفتم في خالية saboda muhimmancin abinci a cikin aljanna ma Allah ya ta kulu washrabu ya ku ɗan aljanna ku ci ku sha hani an da daɗi bima aslamtu sai ya dinga wuro baya fil ayyamin khaliya karfin su wuce baya duniya ku yi kokari Allah ya yarda da ku ga ku ciyar da ku ci ku sha da ku kenan abinci da muhimmanci shi yasa wani lokaci saboda abinci kina aikata mijinki wasu mata ba su iya abinci ba in suka yi abinci babu daɗi da ya loma ɗaya loma sun sai a jirgin abinci mi ya ƙoshi ina zai na zai ga wurin abokin shi can bai sa abinci gida abokin shi saboda baki iya abinci ba wasu mata dambalalli na da kuya abinci abin da aka so shi ne a duk lokacin da ki abinci miji suna ci yana tsanci kina ci yana baki mari yana cin abinci da kyauta min na abin sa ba su hira abin da ya faru waje haka aka so ki zo kusa da shi tana cin abinci yana fanti ko san fanti ko yana daɗin baki sau da abinci ya yi daɗi haka na abin amma wasu mata ba Allah da zuri muku wannan wasu na cewa wai abinci daɗin shi wai daga hannu ne yi ban yadda ba shi abinci ɗaya da hankali ne ɗaya da hankali ne da koyo wai wasu mata ƴan lakwal saboda ka su ba su kama iyayensu abinci in ta dawo da lakwal shi ta dawo gida shi ke karatun littattafai ba ta koyan abinci to wannan kuskure ki koyi abinci ki iya in ki iya abinci wallahi za a kaɗa ki samu ke samu yadda miji ki da kyau abu na karshe a iya magana ba kun ta iya magana ko an ka ce magana zarar bunu in ta yi tuba ka kuma magana in ki iya magana da miji ki samu a akwai wasu mata ba su iya magana ba miji ya ce ga abin da suke cewa lahani gaskiya bai haka in ce ki ki ce ba ki ce duk abin zai faru ya faru kaga ba su iya magana ba na ji wasu masu cewa na iska banza da ni miji kuma da ya aure ta miji la ilaha illallah Allah ya ba roƙonka ka babu ikon kiyayewa zama kun san na gaya muku cewa ni almajiri ne ba rabewa zargi ba tun da zuwa kare na ta magana ina fata abin da faɗa Allah ya sa ya amfane mu inda ko ni kuskure abin da faɗa Allah ka yaye ga malamai na nan ga ɗaya da su nan tsaye kuma insha Allah da nan za ta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الدكتور سليمان مبارك الحمد لله فيه وعيد على من سامع يقول أبو بكر بالأرض الله يسكت فيه